sauraro assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkamu da warhaka barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon yau wannan bidiyon zai muku bayani akan yadda zaka iya ɗora wa lambar waya hoto a cikin wayar android idan idan mutum ya kira ka to tana fara ringin a bayan nuna muku yadda zaka dora kowace lamba ringin ɗinta wannan kuma bidiyon nuna muku da yadda zaka iya ɗora wa kowace lamba hoto zaka iya kamar yanzu idan aka kira ka a waya to kawai ana kiran ka kiran yana shigowa kamar dai ka san yadda dai idan aka kira mutum yadda yake gani a wani wajen yana ana kiran mutum to za ga hotonsa ya fito ga nan batta shi nan ta fito ga sa nan ya fito kuma to za mu nan kwanda za ka iya ɗora hoton nan kuma idan ka idan idan ka ɗau lambar mutum dama ya kamata a ce sai ka dauki ɗauki sa wanda za ka yi a sa ka ɗora shi akan wannan akan lambar domin domin ka gane cewa shi ne kira ka ba wai da ka ka kalli suna ba abin ya fita ba kauya yau wadda fadin uwa idan baka yi mana alamar subscribe ba idan kai ba kuna cikin wannan channel din ka zina mana alamar subscribe da mana like a wannan bidiyon ka share din su zuwa ga uwa saboda su amfana in kuma ba bakon bane ba kai ka ce maka ka dan yi mana ka dan yi mana share din bidiyon nan zuwa ga uwa saboda su masu amfana shiga cikin kamar yanzu wannan lambar waya ce wannan lambar waya kawai sai mu zo mu shiga cikin ta kamar haka ga yanan yadda muka shiga cikin ta ga shi nan nan waje ta riga ta yi mini rekod ɗin duk abin da muka yi duk abin da ne ga yanan ta riga ta yi mini rekod ɗinsa ga yanan ta ajiye min rekod ɗinsa ga yanan nan wajen ko kalar kawai ga yanan ko ne duk zan gani yau sai in zo in taɓa wannan wannan alamar ga yanan yadda na ga wannan alamar da wannan alamar ta star ɗin da wannan alamar guda uku to duba su ba duba su ba zan tattaɓa ba yau sai in in samu wannan na tsakiya ga shi nan wannan mai alamar makullin nan sai na taɓa shi kamar haka yawwa idan na taɓa shi kamar haka gashi nan ya nuna wani ya nuna wani saving to foreign content gashi nan abdullahi hamisu ga nan sunansa ga nan ba saka lasa nan ba ga nan ba wai sana ga nan saka mobile ga nan wajen duk wani tsare tsare ne da ba a cike ba akan lamba duk wasu tsare tsare ne ba a cike ba akan lamba yawwa bari mu shiga wannan sai mu zo mu shiga wannan alama mai kyamarar nan haka idan ta saka masa hoto ga nan nan wajen sun ba mu tsaraka guda uku ga nan na ɗaya shine chest photo ga yanin na biyu tech photo ga yanin na hudu shine ta ne ga yanin na ɗaya shine na take photo yauwa sai mu zo mu zaɓi wannan chest photo din kamar haka yau ga shi na nuna wannan wata kalar mu zaɓi photo ga yanin domin cewa kai ƙara nuna mana yau ga hotunan da ke kan wayata nan ga hotunan da ke kan wayata nan gaba ɗayan su yau yanzu sai yanzu mu zaɓi wannan hoton kamar yanzu yanzu mu zaɓi wannan hoton haka yau wannan hoton da na da na zaɓa shi nan zai zo gashi nan yau ka ga yanda ya nuna mini ga yanda ya nuna mini ya ɗauko ya ɗauko hoton ga yanda zai ɗora min hoto akan number ga shi nan sai in taɓa wannan ga yanayin wajen ina ina jan nan wajen kamar haka zai ƙara zuƙo min hoton ne nan wajen kuma zai ƙara mai damun hoton ne dai wani yanda ya nake so sai zan taɓa shi haka domin in saita hoton domin in saita hoton kawai iya fuskar ta fito yau sai in zo in danna wannan don ɗin idan na gama saitawa yawa na zo na danna wannan don ɗin yau ga shi nan da yake gani ga shi nan hoton shi ya riga ya fito shi nan hoton shi ya riga ya fito shi nan wannan hoton shi ya riga ya fito a jiki shi nan nan kamar alamban wayar ma ya riga ya fito a jiki yau ɗan uwa da fatan ka fahimci wannan bayanin namu wannan shine ƙarshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe ka yi mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon yau sai mun haɗa bidiyo na gaba